Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Baba Yakubu Makeri muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9 da rabi agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi karfe 8 da rabi kenan agogon Ghana. Yau Litinin 6 ga watan Yunin shekara 2022. To a cikin shirin za ku ji cewa jama'ar garin Owo da ke jihar Ondo na ci gaba da bayyana juyayinsu bayan harin da wasu 'yan bindiga suka kai garin wanda ke kudancin Najeriya. To yayin da jam'iyyar APC mai mulki ke kokarin fitar da ɗan takarar da zai tsaya mata zaɓe a zaben 2023. Fadar shugaban Najeriya ta ce wato shugaba Buhari ba shi da ɗan takara da ya tsayar na gashin kansa. Muna kuma tafa da rahoto na musamman wanda Sani Sha'ib Malumfashi zai gabatar da kuma labaran wasanni. To amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Bakiri. sojojin ukraine da na rasha sun gwabza zaben fada daga titi zuwa titi a severodonetsk a yau litinin inda kowane bangare ke da iko kusan rabin masana'antu a gabashin ukraine da alamar sojojin rasha sun samu rinjaye a bangarori masu yawa amma shugaban ukraine volodymyr zelensky ya ce sojojin kiev suna da damar kwace ikon yankunan kiyasin nashi na zuwa ne bayan da gwamnan yankin luhansk sarhi hadai ya nuna cewa ukraine ta yi kasa a gwiwa Hadai ya ce masu kare mu sun yi kokarin kai hare-haren mai da martani na ɗan lokaci sun kubatar da kusan rabin birnin to amma lamarin ya kuma ɗan taɓarɓare mana. Har yanzu dai ana ta kwan gaba kwan baya akan zaɓen fidda gwani tsakanin 'yan takarar shugabancin ƙasa na jam'iyyar APC inda gwamnonin Arewa da aka zaɓa a ƙarƙashin jam'iyyar suka dage akan cewa za su mara wa ɗan yankin kudancin ƙasar baya don ya zama ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar. yayin wasu kungiyoyi mabambanta daga cikin jam'iyyar suka buƙaci a bada dama ga wakilai su zaɓi wanda ya cancanta ba tare da la'akari da yankin da ya fito ba daga birnin abuja Shamsiyya Hamza Ibrahim ta aiko mana da ƙarin bayani. Daga cikin gwamnoni goma sha uku na yankin Arewa a jam'iyyar APC sun bayyana matsayarsu ne bayan wata ganawa da suka yi da shugaba Muhammadu Buhari a fadar gwamnatin ƙasar da ke nan babban birnin tarayya Abuja. Cikin jawabinsa gwamnan jihar Plateau kana shugaban gwamnonin Simon Lalong ya gaskata bayanan da aka yi ta yadawa a ranar Asabar da ta gabata da ke cewa sun yanke shawaran a fidda ɗan yankin kudu wanda zai tsayawa APC takara a zaben shugabancin Najeriya da ke tafi a shekarar 2020. 2023 wanda hakan shine hakikanin matsayin gwamnonin arewa to sai dai wasu kungiyoyi na jam'iyyar sun bukaci a ba kowane ɗan takara dama abdullahi aliyu katsina shine shugaban kungiyar haɗaka ta jam'iyyar apc so mu muna ganin abun tada hankali ne a gare mu yasa muka ga ya kamata mu to da wuri mu ja hankalin su mu ja hankalin shugabannin jam'iyya mu ja hankalin shi kan shugaban kasa cewa yan awoyi ne suka rage wajen yanke makomar kishin jam'iyya da muke da shi da kuma kallon makomar ita jam'iyya da kasar najeriya gaba idan ba a yi abin da ya dace ba a wannan lokacin da muke ciki to komi zai iya faruwa a makomar jam'iyyar apc musamman yadda muka ga gwamnonin najeriya suna goyon bayan a ɗauki mulki a maida shi kudancin najeriya wannan abun ya ba mu mamaki saboda najeriya ƙasa guda ce so muna ganin cewa kila wasu bukatu ne wasu suke da shi shi ya suka ɗauki wannan matakin amma ba magana ya za a yi jam'iyyar apc ci zaɓe ba cin zaɓe shine ba da makoma iri ɗaya mu duka 'yan takara ko kuma a zauna a yi sulhu saboda haka idan ba consensus za a yi ba to menene hikimar a ɗauka a kai wani wuri. Ita ma Aisha Sa'idu na gamayyar kungiyoyin magoya bayan jam'iyyar ta APC ta yi ƙari da cewa. Mu dai a matsayin mu na supporters group na jam'iyyar APC muna kira da babban murya da cewa muna so a yi fito zaben nan a yi na tsakani da Allah wanda ya ci a basa. Mu ba mu damu ko arewa ko a ci arewa ko north east ko wanda ya ci dai a bashi. Kar a yi a zo a ce da mun sani a bawa mai rabo wanda ya ci a bashi. Ɗaya daga cikin 'yan takarar shugabanci ƙarƙashin jam'iyyar APC Roch Charles Okorocha ya ce sai da yardar kowa za a iya fidda ɗan takara da zai tsaya wa jam'iyyar. Consensus din nan wato sai kowa yarda wani zai yarda wani ba zai yarda kuma in akwai wani bai yarda ba dole sai ya zabe to shine masala ba ya ya danganta da yanda aka yi magana ko in aka ce Rochas bai kamata kasa ta kashe kuma kasa to za ba dalili a ce ga abin da ya sa ga dalili ga dalili ba sa mutane tilas wai sai ka sauka ba Shamsiya Hamza Ibrahim muryar Amurka daga Abuja Najeriya Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomi a jihar Ondo, Najeriya suna gudanar da bincike a yau Litinin akan wani mummunan hari da aka kai a wani cocin Katolika. Ba a gane takamammen adadin mutane da aka kashe a harin na jiya Lahadi ba a kan cocin St. Francis Catholic Church, inda kakakin gwamnatin jihar Ondo ya faɗa kamfanin dillancin labaran AFP cewa 'yan bindigan sun kashe mutane 21. Kana Reuters ya ambato adadin da wani likitan Ondo ya bayar cewa mutanen da suka mutu sun kai hamsin. Gwamnan Ondo Rotimi Akredolu ya lashe takobin ɗaukar mataki akan waɗanda suka kai harin. A ƙarshe, ƙasar Indiya na fuskantar babban fashin diflomasiya daga ƙasashen musulmi bayan da wasu manyan jami'ai a jam'iyyar Hindu ta masu kishin ƙasa suka yi kakkausar suka ga musulmi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inda suka sha zarge-zargen kalaman ɓatanci a wasu ƙasashen larabawa da suka bar new delhi suna fafutukar shawo kan wannan barna akalla ƙasashen larabawa biyar ne suka gudanar da zanga-zangar adawa da indiya a hukumance sa'annan pakistan da afghanistan su ma sun mayar da martani mai gauni a yau litinin ga kalaman fitattun masu magana da yawun jam'iyyar baratiya jannata ta firaminista narendra modi su biyu suka yi an fusata a shafukan sada zumunta kuma kiraye-kirayen ƙauracewa kayayyakin indiya ya yi kamari a wasu ƙasashen larabawa a gaida baba yakubu makeri wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To hukumomi a jihar Ondo da ke kudu maso yammacin Najeriya sun ayyana zaman makokin kwana bakwai bayan da wasu 'yan bindiga suka buɗe wuta a wata coci da ke garin Owo. Bayanai sun yi nuni da cewa akalla mutum hamsin ne suka halaka a harin wanda aka kai a mujami'ar St. Francis ta mabiya ɗarika Katolika. Daga garin na Owo, wakilin murya Amurka Hassan Umar Tambol ya yi mana da ƙarin bayani. har yanzu yan uwan jama'ar da aka kai wa hari kuma aka kashe su a cocin st peters da ke garin owo da ma wasu mazauna garin na owo suna ci gaba da alhini da nuna bakin cikin su ga abin da ya faru my name is uh, sunday i'm, uh, I'm, his, I'm her first son came here last two weeks to come and see her so my mom and i uh, inside the house. She now asked me that, uh, am I not going to church today? And I told her that I, I, I cannot go today, that I don't know how my body is. I started hearing something like gunshot. They now told me that the attack was coming from St. Francis here, where my mom is. Started trying her number, calling her, calling her, and I ran down here. When I reached there, I saw my mother's corpse that she was killed. I was very sad. Wani mazauna garin mai suna Sunday ya ce shi ne ɗan farko ga uwarsa. Ya ce na zo in ga uwata ne muna gida tare sai ta tambaye ni yau ba zan je coci ba sai na ce a'a ina jin kasala shi yasa ba zan je ba bayan nan kamar karfe goma zuwa karfe goma sha ɗaya na safe sai na fara jin karar harbin bindiga sai ni ta kiran lambar mahaifiyata ba ta ɗauka ba dan zo sai na gawarta an kashe ta yace yana cike da bakin ciki. kushe Namdi, my sister, as I was calling, the numbers have not even go. Some of my people wey dey here their number no go. But some of them, wey I know, be say the gun touch them. da plenty shi ma namdi ya ce an kashe mishi yar uwarsa ya ce ya yi ta kira yan uwansa da suke cocin ba su ɗauka ba ya ce kuma yan uwansa da na ji raunin harbin bindiga suna da yawa kuma wasunsu suna asibiti suna jinya to yaya mazauna garin owo suka ji a game da wannan hari na cocin sunana alhaji nuruddin abubakar to tsakanin allah ba mu ci daɗi ba Dan abin ya ɓata mana rai iya gwargwado saboda ba a cewa an kai hari coci irin wannan wannan abin da ya faru an ka zo ana kashe-kashe mutane mu ba mu ji daɗi ba don hankalin ba kwance yake ba da irin wannan abubuwan da yake kasancewa a yau yanzu kana nan a nan garin owo ba ku walwala ne to ba mu da walwala dan ko kasuwanci komi ya tsaya cif babu abin da ga tafiya to ya batun kamar a ce bankuna da makarantu to har bankuna da makarantu to babu aiki ba su zuwa ba mai zuwa aiki komi rihe komi ya tsaya cif sunana sani yusuf mazaunin garin awo ondo state insha Allah ina wajen kasuwa ta don dai gaskiya na ga mutane wa wa'anda suka fito daga cikin coci za ka ga kafafuwansu suna zazzage a haka sun ciccire hakan ga suna ta jini mutum yana ta gudu ya wannan lokacin sannan bayan su kaga waɗanda an kai ma kaca-kaca misali da harbin bindiga eh to ni ban zo wurin ba amma waɗansu sun ce sun zo dan ni wa'anda ni gani gabana sun wuce za su kai hudu ko biyar wa'anda suka wuce duk jikinsu jini ne kaca-kaca hakan ga da jini to ya kai ji game da wannan hari ba dan karamin jin ciwo ni ba kuma abin ya ban haushi hasan Sunan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga garin Owo a jihar Ondon Najeriya. To fada shugaban Najeriya ta nesanta kanta da batun tsayar da wani ɗan takara ɗaya tilo bayan da wasu rahotanni suka nuna cewa shugaban jami'ar APC sanata Abdullahi Adamu ya bayyana shugaban majalisar dattawan Kasar wato Ahmed Lawal a matsayin ɗan takarar maslaha a mukamin shugaban ƙasa a zaben fitar da gwani da za a gudanar a gobe a talata. Malam Garba Shehu kakaki a fadar shugaban Najeriya ya yi wa Umar Faruk Musa karin bayani a kan darbawan siyasa. Eh, shi ra'ayi na shugaban ƙasa ban ce ko zan danganta shi da abin da aka ce jam'iyya ta yi ba. Ni dai abin da zan ce ya faɗi ra'ayi nasa. Ya fito fili ya bayyana ga gwamnoni da suka ziyarce shi a yau a litinin cewa shi bai da ɗan takara. Kuma harkar nan ta jama'a ce harka ce ta jam'iyya. jam'iyya kuma an gina ta ta yi kwari membobi miliyan arba'in da bakwai saboda haka ba za a yi wannan abu ba ba tare da yawu ko sa hannu na yan jam'iyya ba shi ya mika wannan batu ya ce gwamnoni su je su zauna da jam'iyya fito da tsari ba za a yi naɗi ko kuma a nuna fin karfi a kwace a danka abu a hannun mutum guda ɗaya ba. saboda haka ya za a danganta wannan kenan da matsayin da jam'iyya ta fitar kuma wanda ake alakanta shi akan shugaba buhari. a'a mu dai kamar yadda nake gaya maka inda muke nan ba ma nan hedkwatar jam'iyya ba mu san wannan batu ba Ina ganin ita jam'iyya ita za ta warware ma akwai wata magana sabanin wannan amma dai gwamnoni a yanzu haka na tabbatar maka karshen ta suna nan tare da shugabannin jam'iyya ana nan ana tattaunawa za a fito da magana daya magana shugaban muhammadu buhari babu fan karfi babu danniya ba kuma za a kwace a ba wani ba kowa sai an bi masa haƙƙinsa. malam garba shehu kenan babban jami'in yaɗa labarai a fadar gwamnatin najeriya a tattaunawa da na da shi a abuja a waje ɗaya na tuntuɓi shugaban jam'iyyar ta apc sanata abdullahi adamu domin in ji martanin da zai maida dangane da wannan matsayin da gwamnati ta cimma tare da daidaituwa da gwamnoni wanda suka gana da shugaba muhammadu buhari inda yake cewa ba wani abu sabo da muka faɗi iyaka shi muka yi an gane mutane iri-iri daki-daki akan menene mafita halin da jami'ai samu kanta ciki ma da 'yan takarar zama shugaban kasa mutum ashirin da uku dukkan su kuma an tantance ma an su kowa su ya cancanci shi wani abu amma ba shi wancan mutum kuma tashi da hoje mana maganar da da su tun da aka gama sai da fom har aka zo aka yi tantance wannan ga menene kamata a yi tun da an yi maganar hakan na can tsaya kan abu muka samu masa kuma rashin ci a gaya kun gaya musu na je wani jam'iyya daddale wadda kan ɗau hakina na gaya jama'a cewa ga matsayin da jam'iyyar ta dauka ba da wannan matsayin ba sai da aka gane duk wanda kamata gana da shi kuma ba abinda muka yi nan ba sabo su waɗannan gwamnati ɗan uwanmu abinda aka yi a kan magana da yara sabon da zai gaji shugaban kasa abinda muka yi nan mun su sai muka tsaya muka matsaya kan yi za a yi ina mu ne na APC sun duba takara mu dauka zaman ba mu ba mu da shi wannan kujera shi yasa dama suka samu amincewar mu yau haka nan waɗanda yake su yanzu suna cikin shekaru hudu da tsarin da ya da musu mun ba su dama su kawo magadansu. yanzu ganin cewa fadar gwamnati ta fito ta ce shugaba buhari ba da ɗan takarar da yake cewa shine nashi ya bar ma jam'iyya ta yi komai kuma a yi masala. su waye jam'iyyar ba wani jam'iyyar su da hankali su fahimci magana shugaban kasa shi ake sun zai wani jam'iyya wani jam'iyya suna yau ba gobe ne shugaban jam'iyyar na. kuma abin da mun shi na jam'iyya mun faɗi mun gaya duniya canjin yau na magana ya kawo da bai gansu ba ya zai nema ya fi ga mai doki. amma wannan ba zai kawo rabuwa kawo nan ko shugabannin jam'iyya ba cewa ga wani. ai wannan Alhaji Umaru in ba kan biro zai kawo wannan magana sai rabon kai ba abin da ya kawo magana sai rabon kai kuma ban kirta da san cewa za ta samu wannan a cikin daga daga bakin gwamnonin ba. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya. rana ta tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga wato wannan waka a shakata da ita. kamar Allah yanzu kuma ga rahoto na musamman. A Najeriya, yau ne jam'iyyar APC mai mulkin ƙasar ke yin babban taronta na ƙasa a birnin Abuja filin Igoska don zaben wanda zai rika mata tutar takarar shugaban ƙasa. A saboda haka al'ummar ƙasar da sun kagara su ga wanda za a fidda da zai fafata da na jam'iyyar adawa ta pdp wacce ta tsaida tsohon mataimakin shugaban kasa a teku abubakar don yin wannan takara wannan babban kalubale ne ya sanya masu ruwa da tsaki na jam'iyyar apc suka ce a kasa a tire don a fidda wanda zai kai labari idan an bashi takara farko dai shugaba buhari da ya dawo daga wata tafiya waje ya tara gononin jam'iyyar apc a abuja ya nemi su goya masa baya don ya zaɓi wanda zai gaji kujerarsa bayan an tattauna kowane yanki na najeriya na buƙatar rike wannan kujera ta shugabanci hakan ya sa kawunan su suka yi zafi ana can karo juna daga baya sai 'yan kudu maso yamma mai gononi biyar suka yanke shawarar a baiwa shugaban majalisar dattawa ahmad lawan ya yi wannan takara don su ɗaya da Atiku Abubakar na jam'iyyar PDP. Shi Bola Tinubu ya dage cewa shi ya fi cancantar rike tutar jam'iyyar APC har ya zuwa yanzu don takara. To wannan lamari sai ya yi wa yankin Arewa daɗi sai dai kuma akwai wasu daga cikinsu waɗanda ke ganin cewa ta leko ne ta koma muddin dai ɗan arewa ya hau karagar mulki to fa mukamin mataimakin shugaban ƙasa sai dai a baiwa yankin kudu maso yamma ko kuma maso gabas. Wannan kikikaka ita ce ta hassala jigon jam'iyyar APC Dattijo Bola Tinubu inda har ya gori kamar haka. Buhari ni ma ba lo, kò president, ó kini, olule oṣù kejì olulẹ̀ oṣù kẹta olulẹ̀ ó tiẹ̀ sunkún lórí tẹlifíṣàn pé láyé òun ò tún rán mọ́ mo dẹ̀ lọ bá ń kàdúnà wa rán ọ̀rọ̀ ẹ̀gbọ́n kọ́ lélẹ̀ àádúró tiẹ̀ wàá dẹ̀ wọlé. ya ce ba don ni ba buhari da ba zai samu shugabancin kasar nan ba domin ya yi takara na farko ya faɗi ye na biyu ya faɗi ye na uku ya faɗi zaɓe to fa shi ne na je na same shi na ce ya sha kurumin shi inda ya shugabancin ƙasa ne to zan taimaka mai ya zama shugaban ƙasa hakan kuma ya faru àtijọ́ tó ji ti mi o gba mínísítà mi o gba contract mi tọrọ ọbẹ̀ mi tọrọ gari mi tọrọ fura lọ́wọ́ ẹ̀ mi ì ìyàwó ń Wala ce ban fa nemi mukamin minista ba, ban an shi kwangila ba, ban nemi komi ko fura ban nema ba. To ko a asabar din nan dai Bola Tinubu a taron da aka yi na masu ruwa da tsaki na jam'iyyar APC a Abuja inda shugaban kasa da mataimakinsa da tsohon shugaban jam'iyya Adam oshomale suka bayyana ya sake yin shagube makamancin wannan. A ballot paper used by Mr. President is equal to the sellers by delegate is equal to mechanics uh, ballot paper. In our time, one plus one must be two. Buhari has not run a governor forum. We have sixteen members are greater than nineteen. where is our memory? Thank you for the great challenge. Shin, Ko yaya masu fashin baki a harkar siyasa za su ce game da waɗannan furuci na Tinubu? Dr. Awal Abdullahi ya amsa wannan fatawa. E, da gaske ne ya bayar da gudunmawa daga ɓangaren shi domin ga shugaban Muhammadu Buhari don zama shugaban ƙasa, Kuma ya goranta wa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da cewar bai mashi komai ba duk da yake shi ya kawo mataimakin shugaban ƙasa. To idan ko har za ka ba da irin wannan gudunmuwar kuma a baka damar da kai za ka kawo mataimakin shugaban ƙasa. Sannan kuma an ba shi damar da ya kawo ministoci. Baya ga ministoci akwai shugabannin hukumomin gwamnati da ya kawo shi ya kawo su hasali ma ministocin da ya kawo su aka ba wa ofisoshi kuma ministry masu tsoka masu mahimmanci kwarai da gaske ɗaya daga cikin su ma ministry uku aka dunkule aka bashi shi shi kadai wanda ake kiran shi super minister ko kuma dan gatan minister to kaga kenan mutumin da ya samu wannan damar kuma ya koma ya goranta da cewa ya ba da gudunmuwa bai nemi komai ba bai yi wa kanshi adalci ba idan ka saurari jawabin da shi shugaban jam'iyyar apc ya yi wato abdullahi adamu ya nuna rashin jin daɗi wani sabon baiti da aka kafa a tarihin siyasar demokaradiyya a najeriya shine yadda 'ya'yan tsaffin gwamnoni da kuma masu mulki a halin yanzu su bakwai ciki har da ɗan gwamna kuma surikin wani gwamna suka lashe zaben fidda gwani a jihohi bakwai gefe guda kuma da kwai wasu biyu waɗanda ba su taɓa tsammanin za su taɓa faɗuwa ba a babban zaɓe a najeriya na ma wai zaɓen fidda gwani tun da farko wasu daga cikin gwamnonin apc sun bayyana cewa gara a baiwa 'yan kudu su fitar da dan takarar shugaban kasa hakan ya sanya na tuntubi eh, shugaban ƙungiyar northern consensus forum don jin ra'ayinsu game da wannan al'amari sunana uh, awal abdullahi aliyu yadda muka kalli shi wannan abin da wasu gwamnonin arewa suka yanke hukunci cewa wai sai dai a miƙa uh, mulki ga kudancin najeriya mun yi tir da wannan tunani nasu da wayannan kalamai nasu domin ba su tuntuɓi kowa ba ba su shawara da kowa ba babu ɗan arewa ko dattijo ko matsakaici ko ƙungiyar mata ko na matasa da suka nemi shawarar suka fi suka yanke wannan shawarar suka yi wannan furci da haka wannan furci sun yi shi ne a maimakon kawunan su da iyalin su ba muryar arewa ba ne ba ra'ayin arewa ba ne ba da yardar arewa ba ce Yaya jama'a ke kallon wannan lamari? Abin dubawa a nan shine samun sahihin shawara ga masu ƙura'a a ranar zaɓe. Mu ra'ayinmu, mu yanzu ba ruwanmu da jam'iyya mu cancanta za mu bi. Don an ɗora ɗauki ɗora sai mu sauki mu zaɓo na kirki shine ra'ayinmu. To, shawara ta shine dai a bi cancanta. saboda ka ga yanzu idan ba a fi cancanta ba duk jam'iyyar da ta tsaye da wanda ya fi cancanta to ko ba a bar jam'iyya ba za a je a zaɓi wannan mutumin shi ne shawarata. 'yan najeriya dai sun fara wayewa ganin yadda aka gudanar da zaben fadda gwani inda ake kada waɗanda ke kan mulki a wajen zaben fadda gwani fata a nan shine kada ɗan alheri ko ihsanin da za a yi musu ranar babban zaɓe ya sanya su zubar da 'yancinsu don wancin ɗan ihsanin. Sansha Malfashi murai Amurka daga Katsina a Najeriya. Yanzu kuma sai labaran wasanni. Wasanni a takaice. yan wasan kwallon kafar amurka sun daura kyallen hannu mai launin ruwan lemu a wasan da ta buga da gaya a jiya lahadi domin nuna goyon bayan su ga samar da tsauraran dokokin mallakar bindiga a kasar wannan na zuwa ne bayan da 'yan wasan suka aiki wa majalisar dokokin amurka wasiƙa suna kira da a samar da dokoki masu tsauri kan sha'anin mallakar bindiga sakamakon yawaitar harbe-harben jama'a da ake samu a kasar a 'yan makonnin nan a cikin wasikar 'yan wasan sun buƙaci majalisar dokokin da ta goyi bayan ra'ayin mafi akasarin amurkawa da ke goyon bayan tsaurara dokokin mallakar bindiga. ana sa majalisar wakilan amurka za ta kada kuri'a kan daftarin dokar da mallakar bindiga a 'yan kwanaki masu zuwa mai horar da 'yan wasan kasar na amurka greg barhalta ya ce yana alfahari da 'yan wasan nasa da kuma matakin da suka ɗauka a makwabciyar amurka wato kanada 'yan wasan kasar sun yi wani yajin aiki a jiya lahadi wanda ya tilasta jingine buga wasan sada zumunci da aka tsara za su buga da panama wannan da ya biyo ne bayan wata takaddama da ta kunno kai tsakanin 'yan wasan da kuma hukumar kwallon kasar inda 'yan wasan suke zargin hukumar da rashin mutunta su ta haujin tattaunawa kan biyan haƙoƙin fafata wasannin gasar cin kofin duniya a cikin wata wasiƙa da 'yan wasan suka fitar sun buƙaci hukumar da ta samar da ingantaccen tsarin biyan su da kuma takwarorinsu 'yan wasan ƙasar mata inda suke buƙatar a basu kashi 40 cikin 100 na kuɗin da ake samu na fafata wasannin gasar cin kofin duniya hukumar ƙwallon ƙasar ta kanada dai ta yi ta yin biyan 'yan wasan kashi goma cikin 100 na adadin kuɗin da za ta samu daga hukumar fifa da ya kai kimanin dala amurka miliyan goma kasar ta kanada ta sami gurbin shiga wasannin karshe na gasar kwallon kafar cin kofin duniya ta shekara ta 2022 wanda shine karo na biyu a tarihi tsohon shahararren dan wasan kasar brazil ronaldo ya so matukin keke na tsawon kilomita 500 domin cika alkawarin da ya yi idan har kungiyarsa ta real valladolid ta sami shiga gasar la liga ta kasar spain valladolid ta sami shiga babbar gasar a kakar wasanni mai zuwa bayan da ta karkare kakar wasanni ta bana a matsayin ta biyu a teburin gasar La Liga ta biyu inda ta karkare da maki 81 a cikin wasanni 42 daidai da Almeria da ta karkare a matsayin ta daya a tebur. Rahotanni sun bayyana cewa Ronaldo ya yi alwashin tuka keken na tsawon kilomita 500 idan har kungiyar tashi ta sami dawowa ta babbar gasar inda zai yi tukin daga birnin Valladolid zuwa Santiago de Compostela.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 da alamar sojojin rasha sun samu rinjaye a bangarori masu yawa amma shugaban ukraine volodymyr zelensky ya ce sojojin kiev suna da damar kwace ikon yankunan kiyasin nashi na zuwa ne bayan da gwamnan yankin luhansk sarhi hadai ya nuna cewa ukraine ta yi kasa a gwiwa har yanzu dai ana ta kwan gaba kwan baya kan zaɓen fidda gwani tsakanin 'yan takarar shugabancin ƙasa na jam'iyyar apc inda gwamnonin arewa da aka zaɓa a ƙarƙashin jam'iyyar suka dage a kan cewa za su mara wa ɗan yankin kudancin ƙasar baya don ya zama ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar yayin wasu ƙungiyoyin mabambanta daga cikin jam'iyyar suka buƙaci a ba da dama ga wakilai su zaɓi wanda ya cancanta ba tare da la'akari da yankin da ya fito ba A ƙarshe, hukumomi a jihar Ondo Najeriya suna gudanar da bincike a yau Litinin akan wani mummunan hari da aka kai a wani cocin Katolika. Ba a gane takamammen adadin mutane da aka kashe a harin na jiya Lahadi ba a kan cocin St. Francis Catholic Church, inda kakakin gwamnatin jihar Ondo ya faɗa kamfanin dillancin labaran AFP cewa 'yan bindigan sun kashe mutane 21. kana Reuters ya ambato adadin da wani likitan Ondo ya bayar cewa mutanen da suka mutu sun kai hamsin. gwamnan ondo rotimi akridolu ya lashe takobin daukar mataki akan waɗanda suka kai harin ta masu sauraro da haka makawo kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan allah kai mu za a ji wasu abokan aikinmu wato dauke da wani sabbin shirye-shirye ko kuma wasu sabbin shirye-shirye da misalin karfe 6 na safe kenan agogon najeriya nijar kamar da chadi wato karfe biyar kenan agogon ghana yanzu kan a madajin baba yakubu makeri da ya ta gabatarwa sai kuma julie leathers gresham da ta hada mana shirin da kuma injiniyan mu ne ni mahmud lalo ne ke cewa ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara saunin lafiya